Al'ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan zaɓin da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa na PDP da Labour Atiku Abubakar da fita Obi suka yi na ɗaukar gwamnan jihar Delta Sanata Ifani Okowa da kuma Dr. Doyin Okube a matsayin mataimakan takara a zaɓen da za gudanar a watan Fabrairun baɗi. Yanzu dai a wannan yanki na kabilar Igbo, a yayin da wasu na ganin ɗaukar Oko wanda Atiku ya yi ya dace, wasu kuwa na cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP ba ta yi wa yankinsu wani adalci ba. Dr. John Ono wani malamin jami'a ne da ke ganin Atiku Abubakar ya nuna basira ɗaukar Ifani Oko wanda ya yi. Ifani Okowa is Igbo by tribe. Ya ce Ifani Okowa ɗan kabilar Igbo ne, amma kuma ɗan yankin kudu maso kudu ne. Saboda haka zai yi wuya mutum ya ce ba ɗauki ɗan kabilar Igbo ba, kuma zai yi wuya a ce ba ɗauki ɗan yankin kudu maso kudu ba. Ni dai wannan zaɓi ne mafi alheri ga Tiku. To sai dai Mr. Chisom Martins ya faɗi cewa duk da cewa Ifani Okowa ya cancanta a matsayin mataimakin takara, da ɗaukar mataimaki daga kudu maso gabas ya fi dacewa. Ifanyo kowa is a quality candidate. Ifanyo Okowa ɗan takara ne mai inganci idan aka yi la'akari da tarihinsa da kuma ɗabi'arsa. Amma duk da haka, idan har daidaito da adalci ake yi, zan ce da ɗaukar mataimaki daga kudu maso gabas ya fi, aƙalla da ya huce zafin fafatukar da ake yi a yankin Ibo, in ji Chisom Martin. Ko da yake Dr. Doyin Okuben da jam'iyyar Labour ta ɗauka a matsayin mataimakin takarar Peter Obi ya ce zaman wucin gadi ne yake yi. injiniya Emmanuel Abo na ganin ya kamata fita Obi ya tabbatar cewa duk wanda za su ɗauka a wannan matsayin ya kasance mutum ne mai farin jini wanda zai samu karbuwa a faɗin ƙasar. Emmanuel ya ƙara da cewa Okube ɗan siyasa ne mai kyau kuma mun san shi wani jigo ne a Najeriya. Amma ina tunanin za su fi samun shiga idan suka ɗauki ɗan arewa. is a very nice politician and we know him as big win in Nigeria, I thought he should make Tuni kungiyar kare muradun kabilar Ibo ta Ohanaeze Zandibo ta da ta taya gwamnan jihar Delta ifani Okowa murnar sa da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi. Amma ta ce yanzu tana nazari ne kan yadda 'yan kabilar Ibo za su kaɗa ƙuri'unsu. in ji kakakin kungiyar Dr. Alex Obonnia. Kungiyar Ohanezen Ndibo tana nan tana kallon yadda ake zaben 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakan nasu, kuma muna sa ran cewa ba da jimawa ba za mu zauna da duk masu ruwa da tsaki na yankinmu mu yanke shawara kan yadda za mu yi zaben shekarar 2023. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.